Wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa ta ce in anjima kaɗan ne shugaba Muhammadu Buhari zai tashi zuwa Dakar babban birnin ƙasar Senegal don halartar babban taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da tsaro a Afirka. Taron wanda shugaba Macky Sall na Senegal ya kira tare da sahanin tarayyar Afirka, shugabannin ƙasashen Afirka da wakilan ƙungiyoyin duniya daban-daban ne ke halartar sa. Na tuntuɓi kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu dangane da wannan taro. Batutuwa da suka shafi tsaro a Afirka, yaƙi da ta'addanci, sace ce fatocin jiragen ruwa da sauran za a tattauna su a wannan taro. Ba mu san ko mai Najeriya za ta je da shi wurin wannan taro ba. Kowace ƙasa ba wai shugaban ƙasa kawai dama zai je ba. Akwai ministoci da za su je kamar ministoci na tsaro akwai shugabannin sassa-sassa na dakarun ƙasashe. Ƙasashe daban-daban kowanne za su irin bayanin gudunmawa da za su da don gane da yaƙi kamar yadda na ce irin fashi da ta'addanci da ake a teku sannan da kuma irin matakai da suke ɗauka domin domin kowa ana ganin cewa gudunmawa zai bada hannu guri guda domin a yanki waɗannan matsaloli da suke damun al'ummar afirka gabaki ɗayansu. masanin tsaro dr bawa abdullahi wase na bin diddigin taron. a duniyar ne take dunkulewa kamar yadda aka faɗa take zama ɗaya abubuwa da suka andabi duniya da eh, na ƙarƙashin ƙasa wanda akwai wanda suke sawa abubuwan mutumin su yawa don su sai da makamai kuma akwai waɗanda su karan kansu sun zagu tabbatar cewa zagon ƙasa da gabanin da suke mulki yanzu tafiyar ta kai ga matsayin da shugabanni sun gane kofofin da irin waɗannan barna suke shigowa. To duk tarurruka nan da ake yi tafiya ce ta ɗinke waɗannan bararrakun da suka dinga daɗewa suna faruwa aka kasa samun bakin zaren. Haka kuma akwai bada gurbai shugabanni da basu su da mulki ko suna tsoron barin mulki za su yi ta haddasa waɗannan ba na so in rika faɗan irin waɗannan maganganu, don maganganu ne na tsaro sosai. A cewar Dr. Hussein Abdu na cibiyar ƙasa da ƙasa ta Plan International wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace. Ya ce taro na da ya shafi tsaro da zaman lafiya dole a yaba ma muka domin a kodayaushe a kowa ya san yadda wato rashin zaman lafiya ke addabar wannan nahiyar tamu kusan za a ce banda yankin wato kasashen larabawa babu wani yanki a duniya da ake fama da rashin zaman lafiya irin yankin mu ta afirka hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria